lokacin da annabi Musa alaihi salatu wa salam ya kai shine ake ce mishi bulugul ashud bulugul ashud shine mutum ya kosa ya kai ta hanyar karfin jiki zai iya ɗaukan ɗawainiyan kansa ta hanyar hankali ya mallaki hankalinsa yadda kuma zai iya yin abubuwa a bisa ka'ida to ana cewa wannan qad balaga ashiddahu wani ya kai mallakar cikin hankalinsa malaman tafsiri sun yi saɓani akan shekara nawa mutum ke kai wannan mataki na kosawa wajen mallakar karfin jiki da kuma mallakar hankali waɗansu suka ce shekara arba'in waɗansu suka ce shekara talatin waɗansu suka ce shekara talatin da biyar malam muhammadu aminu shankiti a cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani ke cewa shi bulugul ashud bayi da waɗansu shekaru ƙayyadaddu wadda iya wannan shekaran ake cewa mutum ya kai ya mallaki ƙarfi da kuma ƙarfin tunani irin na hankali yace amma za mu iya fahimtar menene bulugul ashud ta wajen hukuncin da Allah ya hukunta akan dukiyar maraya domin Allah cewa yayi wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta ya buluga ashuddahu Allah ya ce wala karabu malal yatim kar ku kuskura ku kusanci dukiyar maraya ma'ana kar ku je ku ɗauki dukiyar maraya ku me da ita ganima illa billati hiya asan ai illa bi tariqatin lati hiya asan Allah ya ce in ma za ku yi amfani da dukiyar maraya to sai dai ku yi amfani da ita ta hanyar da ta dace hatta ya buluga ashuddahu Allah ya ce har sai marayan nan ya kosa sai ku ɗauki dukiyarsa sai ku bashi to a cikin suratun nisa'i malam shinkiɗi ya ce sai Allah ya ce wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha idza balagun Allah ya ce wa ya ma ku dinga jarraban marayu ma'ana ku dinga kiwatan hankalin marayu hatta idza balagun nikaha Allah ya ce har idan sun balaga sun kai matakin aure fa in anastum minhum rushdan Allah ya ce idan kun tsinkayi sun mallaki natsuwa tattare da su shiriya ta kama jikinsu sun san ya kamata fadifa'u ilaihim amwalahum Allah ce to ku dauki dukiyarsu ku ba su jama'a mun fahimta ko fa in anastum minhum rushdan Allah ya ce idan kun fahimci sun mallaki hankalinsu sun natsu fadfa'u ilaihim amwalahum to ku dauki dukiyarsu ku ba su ashe kenan bulugul ashud yana bulugul ashud yana cika ne lokacin da mutum na farko ya zama ya balaga na biyu ya san ya kamata to yanzu ana kula ne da a wani mataki maraya yake yanzu za ka iya samun yaro matashi ɗan shekara sha bakwai zuwa shekara ashirin ya mallaki hankalinsa ya san me yake yi ta yadda shago in kayan miliyan goma aka sa zai iya riƙewa a cikin natsuwa kana ganin shi ka san na cikin hayyacinsa yanzu kuma haka zaka samu wani sa talatin da biyar yana shaye-shaye kaga yanzu bai mallaki hankalinsa ba saboda haka yana danganta ne da lokacin da mutum ya san me yake yi yanzu haka zaka samu mutum shekarar sa arba'in wallahi yana shaye-shaye haka ne ko to yanzu wannan za a ɗauki kai miliyan ɗaya bashi kaga ba za a bashi ba Allah ya ce walamma balaga ashuddahu lokacin da annabi Musa ya kosa ya samu cika ta lafiya ya samu cika ta ƙarfi da kuma cika ta hankali wastawa Allah yace ya daidaita ma'ana ya zan mutum cikakken mutum atainahu hukman wa ilma Allah yace sai muka ba mu annabi Musa hukunci sai muka ba mu annabi Musa ilimi inji Allah hukman mujahid yace annubuwa sai muka ba mu annabi Musa annabta sai muka ba mu annabi Musa ilimi wa kazalika najzil muhsinin Allah yace haka nan muke sakayya mu mutanen kwarai waɗanda suke kyautata alakar su da Allah suke kyautata alakar su da bayi ƴan uwansu jama'a mun fahimta to yanzu dai Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam shari'a a hannunsa to yanzu kuma Allah zai nassanta mana hanyoyin da wannan shari'a wannan annabta da manzanci ta faɗo hannun annabi Musa alaihi salatu wasalam to sai Allah ya ce فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته Allah ya ce wa dakar almadinata ala hini gaflatin min aliya annabi Musa ya shigo cikin garin Misra Allah ya ce a daidai lokacin da mutanen cikin garin suke rafkane ma'ana a lokacin da kafa ya ɗagu a cikin gari waɗansu malamai suka ce tsakanin ba da isha'i ala hini gaflatin min ahaliya waɗansu malamai suka ce da tsakiyar rana daidai lokacin da ake ɗan kailula kasan a lokacin ba kasafai za ka ga mutane suna kai kawo a daidai lokacin ba Allah ya ce wa dakala madinata ala hini gablatin min ahliha annabi Musa sai ya shigo cikin garin Misra a daidai lokacin da kafa ya dan dauke na zirga zirgan mutane a cikin garin fa wajada fiha rajulaini yaqatatilani sai annabi Musa ya samu waɗansu mutane guda biyu yaqatatilani suna fada sun kauri wannan ya rukume wannan wannan ya rukume wannan haza min shi'atihi wa haza min aduwihi amma wannan ɗaya daga cikin wadda ake faɗan da shi yana daga cikin jama'ar annabi Musa haza min shi'atihi ai haza min jama'atihi yana daga cikin banu Isra'il ƴan uwan annabi Musa wa haza min aduwihi wancan kuma ɗaya abokin faɗan yana daga ɓangaren kittawa yana daga cikin jama'ar Fir'auna to kun san tun da kibtawa suna ganin su ne yan ƙasa suna walakantar da banu isra'ila suna bautar da su suna kaskantar da su ko hanya banu isra'ila zo wucewa ba kifte sai ya tsaya ya ce sai ya ratsa ya jeji tukun ya wuce ba zai yarda su yi kiliya da dan uwansa ba to a irin cikin wannan ɗaukan kaskanci da kuma ƙoƙarin walakantar da shi sai faɗa ya sarƙafe Allah ya ce haza min shi shi'atihi ɗaya daga cikin mutane biyu da ake faɗan yana daga cikin mutanen annabi Musa wa haza min aduwihi ɗayan kuma yana daga cikin mutanen fir'auna abokin gaban annabi Musa fastagatahu allazi min shi shi'atihi ala allazi min aduwihi sai wanda yake cikin mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya nemi gudumawa da agaji ala allazi min aduwihi akan wadda wannan abokin gabansa ne ma'ana da ya ga annabi Musa sai ya nemi taimakon annabi Musa ya nemi agajin annabi Musa akan ya taimaka mishi akan wannan bakifte gashi yana so ya zalunce shi jama'a mun gane malaman tafsiri suka ce lokacin da annabi Musa ya zo ya yi yunkurin ya raba faɗan sai bakiften yayi yi ya haura wa annabi Musa wakazahu annabi Musa sai ya gulle shi alwakzu huwa darbu bi jam'il kaffi shine a dunkule hannu a daki mutum to annabi Musa hadisin bukari ya taɓa marin mala'ikan mutuwa ma ya fitar mishi da ido balle wani ba kibbe Allah ya samu dace fa wa wu Musa sai annabi Musa ya gulli wannan ba din fa qada alaihi shikenan sai ya cika mishi kwanakin sa ba shikenan ba kwana ya kare annabi musa yana shi kan ai ba dama qada alaihi shikenan sai wannan mutumin ya faɗi ya mutu qala sai annabi Musa ya ce hadha min amali shaytan wannan abin da nayi aikin shaytan ne na kashe shi ba tare da Allah ya ban izini in kashe shi ba na kashe shi ba da doka a hannuna ba ba umarni aka bani ba na ɗauki doka ne a hannuna nayi wannan aiki Hazamin min amali shaitan yace wannan aikin shaitan ne innahu aduwwun mudillun mubin shi kuma shaitan mai bataswa ne bololo a fili aduwwun abokin gaba ne mubin lumubin. mai ɓatarwa ne a fili ma'ana duk lokacin da ya samu dama na ya dulmuyar da kai to zai dulmuyar da kai jama'a mun fahimta yace wannan aikin shaitan ne wannan haka tsarin Allah yake wato ko da aikin aikin Allah ne akwai bukatar sai Allah ya bada umarni a yi jama'a mun gane shine la bai bayna yaday Allahi wa rasulihi da aran mai karanta a farkon karatu shi Allah ba a burge shi da ɗoki don kana ga daren wannan aikin aikin Allah ne aikin lada ne to dole sai ka jira an ce ka yi kuma sai an ce sai ka yi kuma yadda aka ce ka yi in ya ce yi sauri in kai gudu yi failing in yace ka tsuguna in ka zauna shi Allah yanzu in kai azhar raka'a goma wuta zaka ji kun gane eh in kai raka'a goma wuta za a saka wannan ita ce matsalar da yan bid'a suka gagara ganewa shi Allah ba a mishi gandoki mun gane ko idan yace sunana al-azizu sai ka ce al-azizu in ka ce al-wujudu kai laifi ba sunansa bane abinda ya ce a bauta mai saboda ka ɗaya daga cikin sharaɗin karɓan aiki duk aikin da za ka yi kafin Allah ya biya ka a ranar alkiyama sai ka ƙudurce a zuciyanka don Allah da ka yi na biyu kuma sai ka yi aikin yadda aka ce ka yi yanzu ba ana tasbihi bayan sallar tasa'in da tara ba in kai ɗari ba a baka ladan ko ɗaya ba kuma ka yi laifi sai ka nemi Allah ya yafe maka idan yi asubahi raka'a goma baka burge Allah ba wuta da ka je ana so ne ka tsaya tar yadda mai alir ya faɗa yadda aka umurce ka to su kuma sai suka kaman Allah ma ana mishi gan ɗauki to ga mala'iku can suna ta yi wani ya ruku'u yana tasbihi tun da aka yi shi ruku'u yake bai daga ba to naka me a cikin su ma Allah ya ce wa yaf'aluna ma yu'maruna suna yin abin da aka umurce su ne jama'a mun gane saboda haka wannan bakifte ne abokin gaba ne ba a bayan mun karanta ba aduwulli wa aduwullah Abokin gaba ne na Allah makiyin Allah ne amma dai tunda Allah bai ce kashe shi ba in ka kashe shi kai laifi kala sai annabi Musa ya ce hadha min amali shaytan wannan aiki ne na shaidan innahu aduwwun mudillun mubin shi kuma shaidan maki ne mai batarwa a fili qala rabbi annabi Musa sai ya ce ya ubangiji inni zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina ta hanyar yin wani abun da baka ce in yi ba na yi shi fagafirli Allah ka gafarta ni jama'a mun fahimta fa gafara lahu Allah sai ya gafarta ma annabi Musa wannan abu da yayi innahu huwal gafurur rahim dama kuma Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne qala rabbi sai annabi Musa ya ce bayan Allah yace ya yafe mishi bima an amta alayya Allah saboda ni'imar da ka ni'imtar da ita a kaina ka mun gata ka rufa mun asiri ka dora ni akan shari'a Allah ka bani matsayin da yake mafi kololo a cikin bayi bima an amta alayya saboda ni'imar da ka ni'imtar da su a kaina Allah falan akuna zahiran lil mujrimin ai falan akuna zahiran lil kafirin Allah ni dai bazan taba taimakon kafiri ba duk da wannan baka ce in kashe shi ba na kashe shi na tuba Allah ka yafe mun na yafe maka to Allah duk da dai wannan laifin da na yi amma dai kafiri baran taɓa sa hannu wajen taimakonsa ba jama'a kun fahimta yace Allah aika mun ni'ima abokin gabanka nayi laifi dai yi laifi baka ce in taba shi ba na taba shi to Allah a yafe mun Allah ce mun yafe yace to Allah bari in sake faɗa faka ji duk da nayi wannan laifin badan da ya sake yin abin da baka ce ba amma dai kafiri ba zan sa hannu wajen taimakonsa ba falan akuna zahiran lil mujrimina ai falan akuna mu'inan lil kafirina ba zan taba sa hannu wajen taimakon kafirai ba jama'a mun fahimta yana ɗaya daga cikin zumuncin da za ka yi wa addinin musulunci karan da za ka yi wa addinin musulunci kar a ɗauko wani faɗa da addinin musulunci kuma a samu hannunka a ciki shine wai yan dube-duben yanayi ba rawai za a yi ambaliya a bauchi wai za a yi menene ɗin ruwa aka je ana ta gyara hanyoyin ruwa tun a lokacin na ce musu billahi allazi la ilaha illa huwa a 2011 mun ma Allah kara a bauchi ba za a mana ambaliya ba eh, in da ra'ayi a wani shekara yi yace amma abinda muka yi a kasan nan mun ma Allah kara ko ba mu yi ba in ce ba abinda zai sa a mana ambaliyar ruwa sai dai aje ta can ta can ta can aje a musu eh. mu kan mun tsare addinin mu mun tsare kuma mutuncin addinin mu Allah kuma ya ga abinda muka yi Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce فأصبح في يترقب فإذا الذي استنصره بالأرض يستصرخه قال له موسى فأصبح في المدينة خائفا يترقب سي النبي موسى يكسن سي أتكين غرين مصر خائفا أتكين سورو يترقب yana mai fargaba yana mai lura yana mai tsammanin akwai abin da zai biyo baya mun gane ko yana sauraro ya ji me zai yi domin wanda ya buge ya faɗi ya mutun nan ɗaya ne daga cikin mutanen fir'auna kuma annabi Musa ya san abin ba zai sha ba dole akwai matakin da zai biyo baya Allah ya ce fa asbaha fil madinati ka'ifan yatarqab annabi Musa sai ya kasance a cikin garin misira a tsorace yana fargaba yana tunani yana tsammanin me zai biyo baya duk lokacin da yake tafiya yana juye juye yana kalle kalle yana tsammanin kar a zo a ritsa da shi fa idan labistan sarahu bil amsi yastasriquhu Allah yace sai ga wadda jiya annabi Musa ya taimake shi nan fa idan labistan sarahu bil am sai ga wannan mutumi banu Isra'il wadda jiya annabi Musa ya taimake shi garin taimakon san ya buge wannan bakib din ya fadi yastasriquhu sai ji yana kwala ma annabi Musa kira yana kiran shi zai taimake shi ya sake rukumewa kuma da wani bakib ne a tun da ya samu mai karfi a cikin su ba sai ta tsokano faɗa ba fa idan lazistan sarahu bil amsi annabi musa na waiwayawa kawai sai ya ga ai mutumin nan ne da ya taimake shi jiya garin taimakon san ya buge wannan baki eh, ya mutu yastasrikuhu yana kwala kira yana kiran shi musa ka zo ganan wani kala lahu musa sai annabi musa ya ce mishi innaka lagawiyyun mubin lalle kai fitinanne ne sosai yanzu yau ma ka zaki tsokanin wani naka daga wuyin mubin lalle kai dinnan fitinanne ne sosai falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwul lahuma lokacin da annabi Musa ya sake kai hannu ya damki wannan abokin gaban su bakiftan kaga yau yau ma zai kara kenan falamma arada an yabta falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwul lahuma lokacin da yayin yunkuri ya kai damka ma abokin gaban su da shi da wannan dan uwansa kara lahu Musa sai ya ce kala musa kala ya musa sai ya ce mishi ya musa lokacin da ya ji annabi musa na ce mishi innaka lagawiyin mubin lalle kai fitinanne ne sosai to lokacin da annabi musa ya yo kansu shi kuma annabi musa ya zo yana so ya sake cafkan wannan bakin dan amma dai da buge shi ba ko dan karya ke yi mana <laughs> to mutumin da ya ga ga abin da annabi musa ya faɗa a kansa falamma an arada an yabqisha billabi huwa aduwwul lahuma lokacin da annabi Musa ya nufo su yazo ya damki wannan wadda abokin gaban su ne kala ya Musa sai shi banu Isra'ilan sai ce ya Musa aturidu an taqatulani kama qatalta nafsan bil amsi kana so ne ni ma ka kashe ni irin yadda ka kashe wani jiya wannan baki bidan sai ya ce to ashe dama yadda abun yake nan aturidu an taqatulani kama qatalta nafsan bil amsi ni ma kana nufin ka kashe ni ne yadda ka kashe wata rai a jiya in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi ai ma turidu illa an takuna jabbaran fil ardi sai yace Musa mun gane ko sai yace Musa ba fa wani abu kake so ka kasance ba kana so ka zama jabberi ne kana so ka zama dan kama kariya ne kana so ka zama dan ta'adda ne a cikin Misira. yanzu aikin kashe mutane wa ma turidu an takuna minal muslihin baka so ka zama daga cikin masu kawo maslaha masu kawo gyara to wannan ba kifte sai ya ji abin da wannan banu isra'ila ya gaya wa annabi musa saboda ka shi abin faɗa sai ta ƙare sai ya koma ya je ya samu his excellency sai ya gaya mishi ya ce ai duk kwamiti da aka naɗa a gano wa ya kashewa da duk kwamiti aikinsu ya ƙare musa dai shi ya kashe wannan mutumi fir'auna ya ce wani musa aka ce musan ka na gidan nan <laughs> shi ya kashe shi shi ya kashe shi shikenan sai aka kira manya aka ce to kun ga wata fitina ta dan fara lekowa ya kamata a yi kokari a murkushe ta me da a yi a kashe musa ana cikin wannan tattaunawa sai wani daga cikin mutanen fir'auna wadda ya ɓoye imaninsa waɗansu suka ce shi ne rajulun mu'minin min min ali fir'aun da Allah ya bada labarin shi a cikin suratu gafir waɗansu kuma suka ce wani ne dai daga cikin mutanen wadda bayi tare da ta'addancin da fir'auna yake yi to sai ya saɓi jiki cikin sauri sai ya zo ya sanar da annabi musa abin da ake ciki to sai Allah ya ce وجاء من أرض المدينة يسعى yace wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a sai ga wani mutum daga can nesa bayan garin misira ya zo cikin sauri da gaggawa kala ya musa da ya zo ga annabi musa sai ya ce mishi ya musa innal mala'a ya atamiruna bika ai innal mala'a ya ta shawaru na fi sha'anika ga can manyan gari sun haɗu a fadan fir'auna suna shawara game da kai liyaqtuluka don su kashe ka fakaru musa ka fita daga cikin misar ka gudu inni laka minan nasihin wallahi ina daga cikin masu maka nasiha abinda na faɗan nan nasiha ne zaman da naga an kira wannan zama na gaggawa yace wallahi kashe ka da ai ga can manya an haɗu a fadar fir'auna ana shawara a kanka za ka zama matsala saboda haka ka gudu wallahi tattaunawar da ake tattaunawa ne akan kashe ka fakaruci ka fita daga cikin misira inni laka minan nasihin yace wallahi nasiha nake maka Musa Allah yace fa karaja minha kaifan yatarattabi annabi Musa sai ya fita daga cikin misira kaifan a cikin tsoro yatarattabi yana waiwayen baya ko akwai abin da zai biyo baya daga bayansa to kaga irin wannan fita da annabi Musa yi kaga fita ce a cikin tsoro fita ne a cikin firgici to wannan shine bankwanan annabi Musa da kuma kasar Misra jama'a mun gane fakara da minha Allah ya ce annabi Musa sai ya fita daga cikin Misra ka'ifan a cikin tsoro ya tarakkabe yana mai sauraron me zai biyo baya ko za a turo yan sanda da sojoji su biyo shi a baya lokacin da ya fita ya bar cikin garin Misra kwata kwata kala rabbi sai ya ce ya Allah najjini min alqawmi zalimin Allah ka tsere da ni daga hannun waɗannan mutane azzalimai Allah ka cece ni yanzu baya bar Misra ba to annabi Musa kuma ya tafi kenan to sai Allah ya ce ka yadda ake ya ko eh zai dai dawo ولما walamma tawajjaha tilka a lokacin da annabi musa ya fiskanci hanyar madayana lokacin da ya fita daga garin misira to sai ya tinkari madayana ka dinga suranta abin gashi yanzu ya fita babu ko guzuri a hannunsa wanda ya fita irin wannan fita a hanya aka tare shi aka ce mishi gasan manya suna shawarwari a tsakaninsu za su zub da ka ina baka shawara ka yi sauri ka bar cikin garin nan fita ne da mutum zai koma je ɗabi kayansa fita ne da mutum sai ya nemi guziri to wannan ita ce sunnar Allah a harkar gwagwarmaya jama'a mun fahimta duk wanda ya ce yana ƙoƙarin tabbatar da gaskiya to a koyaushe yana mai fuskantar barazana a kowane lokaci jama'a mun fahimta Allah ya ce walamma a tilka a madayana lokacin da annabi Musa ya fuskanci hanyar madayana kala sai ya ce sa rabbi an yi hadiyani sawa asabil ya ce ina fata ina tsammani ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala an yi hadiyani sawa asabil ya shirya da ni bisa ga tafarki tsakiyar hanya ma'ana ya shirya da ni zuwa ga tafarki nagartacce hanyar da zan bin nan kar ya zama hanya ce da za ta zama sanadiyan ɗaiɗaituwa na da kuma wahala na da kuma ɗaiɗaita na a rayuwa Ya ce ina fata ba ya roƙi Allah a baya ya tseratar da shi daga waɗannan azzalumai ba to a nan kuma ƙara ta a Rabbi! bi ce ina fata ina tsammani lallai ubangiji na an yi hadiya ni sawa sabil Allah zai shirya da ni bisa tsakiyar hanya ma'ana Allah zai nusar da ni har zuwa gun da zan samu nagartacciyar rayuwa na bauta ma Allah babu ha'inci a ciki to annabi Musa sai ya kama hanya Allah ya ce walamma warada ma a madayin lokacin da ya iso bakin babbar rijiyar mutanen madayana inda suke shan ruwa al-imamul bagawi yake cewa tafiyar da take tsakanin misira zuwa garin madayana tafiyar kafa kawai tafiyar kwana takwas ka suranta yadda annabi Musa ke kwana a jeji ya kuma tashi a jeji wannan fa du ya shiga wannan halin kakani kai ne don ya tabbatar da gaskiya domin ya yi fada da abin da ya ce karya ne jama'a mun fahimta Allah ya ce ma wara da ma'amadin lokacin da annabi Musa ya isa bakin rijiyar mutanen Madiyana inda anan suke zuwa shayar da dabbobinsu da tsibar ruwa waje da alaihi ummatan minan nasu yaskun sai ya samu waɗansu gayyar jama'a suna shayar da dabbobinsu wannan ya zo da raƙumansa wannan ya zo da shanunsa wannan ya zo da tumakinsa a nan duka dabbobi ake zuwa a shayar da su idan an dawo da su daga kiwo waje da alaihi ummatan minan nasu yaskun sai ya samu waɗansu gayyar jama'a da dabbobinsu suna shayar da waɗannan dabbobin a bakin wannan rijiyar wa wajada min dunihi imra'atayn tazudan sannan a gefen su sai annabi Musa ya ga waɗansu ƴan mata guda biyu su kuma suna kakkare dabbobin su daga shigowa cikin dabbobin mutane domin ba sa iya shayar da dabbobin su sai kowa ya gama shayar da dabbobin su an watse saboda ba su so su yi iktilafi da waɗannan mazaje wajada min dunihi ma وجد wa من wa wajada ووجد ووجد من دونهم ta. تزودان أي اغنى ميما عن الماء suna tsatsara dabbobinsu kar su je inda ruwan yake suna kakkange su saboda kar dabbobin su shiga ya tilasta musu sai sun shiga inda maza suke sun je sun yi cakuɗayya da su yana ɗaya daga cikin abin da yake sa Allah ya yi fushi da mutane ya saukar musu da kasanci a kansu ikhtilafi haɗuwar maza da mata barkatai da kuma bayyanar da tsiraici Allah ya samu dace manzon Allah a cikin hadisi yake simfani min ahlin nar lam arahuma annabi ce akwai waɗansu jinsi guda biyu in wuta annabi ya ce to ni dai Allah bai mun muwafaka na gan su da idona ba amma da ku gan su ko a bayan ku waɗansu ne annabi ya ce yan wuta ne Allah ya nasanta cewa yan wuta ne annabi ya ce ni dai ban taɓa ganin su ba annabi ya ce daga cikinsu akwai waɗansu irin mata da da'ayi a ƙarshen duniya kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun annabi ya ce sun sa sutura 'yan matan amma ana ganin yanayin jikinsu a cikin sutura karkatattu masu karkatarwa annabi da ya siffanta su sai ya ce hunna mal'una annabi ya ce waɗannan 'yan matan tsinannu ne duk inda ka gansu annabi ya ce tsinannu ne ba fa uwarta ce ta tsine mata ba ba fa ubanta ne ya tsine mata ba annabi ya ce Allah ya tsine mata albarka duk wanda take fita da irin wannan sutura duk wanda take fita da irin wannan sutura haka mutum yana ganin Esta za ta saka wannan suran ta fita yana ganin kanwarsa za ta sa wannan suran ta fita to kuma kai a tsammanin ka yarkan da kai din in ba ku bi Allah ba Allah zai zo ya bi ku ne ba ta lokacin ku kuke yi ba za ta sa hijab ba saboda mene ba yarka ba ce yarka ce wani suka zo wai suna neman shawara yarinya su ce ta gagara eh su ce ta gagara fita ne a an hana ta ta ki duk yadda aka yi sai ta fita na ce to akan ne ba za ku sa mu shegiya an kwaf a cikin gida ba eh mana kai ta je ta sa ka a wuta da gangan me za ta maka tun da fita ne ya wace wacen banza ne ku nemi mari ku sata wallahi billahi da ta je ta ɗauko abinda za ta tozarta ka a gaban Allah gwanda ku ɗaure shegiya ta mutu a gida ko bai fi ba ya fi wani ado za ka yi ka yar iska me abin ado a ciki ta fi ƙarfin ka ta yaya ga yayunta maza na sai ku kama ta ku ɗaure ta ku sa mata hanko ku bar ta a cikin gida ta zama haka ne da ganga in ai in ka ji barau ne suke ta ko menene gagarau to barau ne haka ne ko E, wani malamin mu yana mana taɗi lokacin suna gardantaka a irin makarantar tsangaya din nan to akwai wani malami abokin araran su ne ma'ana abokin malamin su ne shi ma yana da almajiransa da gardawansa da tsangaya babbar tsangaya to amma shi wancan abokin malamin su ɗansa daga cikin 'ya'yan sai sangarci malam yayi yaron nan yayi karatu yake duk nasiha yake ga almajirai sun fi ɗari biyar a gidansu shi kuma yana can yana bin 'yan mata yana shashanci yana iskanci malam ya rasa ya zai da shi sai aka ce to malam a mishi aure aka mishi aure shuru matarsa ta aihu yana iskancinsa malam sai ya ɗauki alƙalaminsa da tawada sai ya rubuta wasiƙa da irin ajamancin hausa ɗin nan na arabiya sai ya rubuta ma wancan abokinsa ɗin malamin ya ce mishi ga ɗanawa ne na turo shi wajenka ina so ka riƙe shi ne ya yi karatu kar ya dawo gidana sai ya haddace ƙur'ani to shi kuma dan iska dama da yake to jahili ne sai ya ɗauki takarda bai san takardan kama shi ba ne. eh sai uban ya kira shi ya ce ka san aboki na wane na gari kaza ya ce mishi eh ya ce to zan aike ka kwana biyu ba mu gaisa da shi ba ga leta in ka je ka bashi ya je ya dauka ya ba wa malam malam ya karanta leta sai ya ajiye yayi kwana biyu sai zai samu malam ya ce mishi malam to ina so in shirya zan koma gida sai ya ce mishi to amma da ka bari sai gobe mana ya ce to ba damuwa wace gari ya zo da yamma ya samu malam ya ce mishi malam to na kin tsaron tafi sai ce mishi to amma fa wane babanka fa ya turo ka ne kai karatu anan sai ce karatu ya ce eh, sai fashe dariya irin yanzu ai ya wuce maganan kuma ya zo karatun ma kuma sai ya je wani gari da an ramma ya ga yayi dariya sai kira gardawansa ka san gardawa kowa da sunansa kozo ya ce alagatu malam sallau ya ce alagatu malam murde ya ce alagatu malam ya kira katti shida ka san garda da ya kira gardawa shida ya ce musu wane babansa ne ya turo shi karatu ya zo yi karatu a nan gidan to amma da na gaya mishi yayi da aliya shine na kira ku koya mishi karatu ya suka ce to malam malam sai na ɗabi buzunsa kawai sai shiga gida da waɗannan kattin suka kama shi biyu suka kama kafansa biyu suka kama hannunsa da suka yi ɗaya biyu uku sai suka tallashi sai suka bashi ku da ya faɗo ya kifu ya ce wayo Allah suka zaki ɗaukan shi kawai da wa'annan suka rike shi sanan waɗannan suka rike wannan sai ya ɗauki taɓarya kawai sai kallon sai kare kafansa da taɓarya kallon ya buga kawai sai kare kafan shi kallon to dama gidan kuma ana ɗori kawai sai aka dora shi da aka dora shi bayan an karya shi yanzu akwai inda zai tafi ne aka karya shi sai aka dora shi sai aka mai tirke sai aka rubuta mishi alif an bakin wofi yau zan a aka bashi idan zai je bayan gida sai a dauke shi a kai shi ba a kunce shi a wannan tirkin ba sai da ya haddasa izu goma sha biyar sai ya shiga cikin gardawa kafin ya je ganin gida sai da ya haddasa izu arba'in da ya zo ya ƙara ya haddace ƙur'ani ya koma gida to idan ya ga ɗan iska an gwana yau sai ya ce an barka ne tun daga ranar in ya ga ɗan iska yana yawo sai ya ce an barka ne to in ka ji garau ai barau ne to Allah ya samu dace Allah ya taimake mu Allah ya ce wa wajada min dunihim imra'ataini ta zudan annabi musa alaihi salatu salam sai ya samu waɗansu 'yan mata guda biyu suna kakkanje dabbobinsu daga barin shigowa cikin dabbobin jama'a saboda kar a samu cuɗanya tsakaninsu da waɗannan mutane qala sai annabi musa ya ce ma katsubukuma ai ma sha'anukuma ku kuma me damuwanku annabi musa ya gansu a gefe ya ga suna tare dabbobinsu ba su sake dabbobinsu zo su sha ruwa ba sai ya je ya same su kala sai ya ce musu ma kuma ku kuma me labarin ku me sha'anin ku me damuwar ku da bara ku shayar da dabbobin ku ba kala ta sai waɗannan 'yan mata biyu sai suka ce mishi la nasqi hatta yusdira ri'a'u ai la nasqi hatta yansarifa ri'a'u suka ce ai mu ba mu shayar da dabbobin mu har sai duk masu shayarwa sun watse sun kare sai mun ga maza duka sun bar wajen tukunna mu muke shigowa mu zo mu sha jama'a don Allah kuna ji wannan shine alqur'ani mu da kuma irin tarbiyyar da alqur'ani yake ba mu suka ce ba mu shiga wannan furmutsin mu shayar da dabbobin mu har sai duk masu shayarwa sun gama sun watsi wa abuna shekun kabir babanmu kuma dottijo ne tsoho ne tukub ba zai iya zuwa ya shayar da dabbobin ba mu kuma mu ne yayansa mata to sai mu koro dabbobin idan mun koro dabbobin sai kuma mu zo mu tsare su idan an gama sai mu je mu shayar wannan tarbiyya ce ta musulunci yarka ko a firamare take lokacin da za ta tafi sai ka ajiye ta kamata wasiya kar ku dinga barin ya'yanku suna fita barkatai lokacin da ɗanka zai tafi firamare sai ka kira shi ka ce mishi annabi ya hana tofar da yawo a hanya babu kyau annabi ya hana fitsari a hanya annabi ya hana fitsari a lungun mutane annabi ya hana fitsari a gindin bishiya mai inuwa annabi ya hana a tofar da kaki a gindin bishiya da take da inuwa idan kin je makaranta ba a faɗa da namiji duk wanda ya tsokane ki ki je ki gaya wa malamin ku kar ki yarda ki rama faɗa ba a faɗa da ta mace idan wata yarinya ta maka abin da ba daidai ba ka je ka gaya wa malamin ku haka ka ga ɗankan sai ka ga ya fito daban a tsakanin yara amma lokacin da ya fita shi yaro yaro ne akwai abin da bai san matsayinsa ba kafin kuma ka ankara ya saba da abin to yaro kuma in yana karami ya saba da abu ba a iya raba shi da shi suka ce kamar zane ne a jikin dutse Allah ya samu dace wa abuna shekun kabir suka ce kuma babanmu tsoho ne tukub ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar shayar da waɗannan dabbobin ba shi yasa muke zuwa domin mu shayar da su Allah ya sa mu dace to sai ya ce fakala kuma annabi musa sai ce to bari in share muku da waɗannan dabbobi shikenan yan matan sai suka koma gefe suka tsaya abin su annabi musa sai ya koro waɗannan dabbobi sai ya zo ya sa su a cikin dabbobin jama'a sai ya shayar da su a cikin kankanin lokaci jama'a mun gane duk lokacin da kake ko a wani hali kake kaga wani da yake bukatan taimako ka tsaya ka taimake shi Kar ka ce ka sa babban riga ka sa yarci ka sa hula kaga wani kana tafiya motarsa ta tsaya ya rasa ya zai yi ka tsaya ka tsaya shi ya tura ya tafi Allah kai ma zai tura maka naka wani lokaci haka ne kar ka ce sai yara sun zo ka sa su tura duk wanda kaga musulmi da yake bukatan a taimake shi ka tsaya ka taimake shi duk musulmin da kaga yana bukatan taimako ka tsaya ka taimake shi duk wanda kaga yana bukatan taimako a matsayin musulmi ka tsaya ka taimake shi jama'a mun fahimta za ka ga taimakon da Allah zai maka kaga dai haka bai san su ba da ya tambayi labarin su sai ya fahimci ai kuwa ce ba su da ita kuma tarbiyya ta sa ba su shiga ba sai ya ce to bari in shayar muku sai ya shayar musu da dabbobin su Allah ya ce fasaka lahuma annabi Musa sai ya shayar musu da dabbobinsu sun walla ila zilli sai ya koma ya je ya nemi jikin wata inuwa a gindin wata bishiya sai ya zauna faqala rabbi sai ya ce ya ubangiji inni lima anzalta ilayya min min khairin faqir Allah bisa abin da ka saukar gare ni na wannan ɗawainiya da jarraba da ke tattare da ni Allah ni mabukaci ne zuwa ga alkhairinka Allah ina bukatan abinci Allah ina bukatan rayuwa Allah ina bukatan tallafi a cikin rayuwata jama'a mun ji eh yanzu ya shayar musu da dabbobinsu sun mata ila zilli sai ya koma ya nemi wata inuwar bishiya sai je zauna kala rabbi sai ce ya Allah lima anzalta ilayya Allah bisa abin da ka saukar mini na hali da jarraba Allah gari gari ba gari na bane Allah Allah ban san kowa a garin nan ba min kairin faqir Allah daga kowane irin alkhairi da zaka bani Allah ni mabukaci ne Allah ina bukatan dauki ina bukatan tallafi Allah ina bukatan gudumawa annabi Musa yana rufe baki Allah ke sai ga ɗaya daga cikin قالت إن أبي allah ya ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف annabi Musa ya gama addu'an sa ya dan jingina Allah ce sai ga ɗaya daga cikin 'yan mata biyu da ya shayar musu da dabbobin nan ta taho tamshi alastihiya in ta taho a cikin kunya ya nuna tana da mutunci annabi ya ce kunya bai zuwa da komai idan ba alkhairi ba ita kuma mace gwargwadon alkhairinta gwargwadon kunyanta gwargwadon bushewan idonta gwargwadon sharrinta za ka amfane ta ka more ta ka mori zama da ita a cikin alkhairi gwargwadon kunyanta gwargwadon tafiyar kunyanta gwargwadon wahalan da za ka sha gwargwadon tafiyar kunyanta gwargwadon bakin mu yanda za ka sha mai eh, matar da rasu tarci baka ni bana ga ana wani tattakura ne to ai kai ma ka eh ka mai kyau eh. Allah ya samu dace Allah ya ce faja'atu ma tamshi ala istihiya ɗaya daga cikin su sai ta taho zuwa ga annabi Musa a cikin kunya kala sai ta ce mishi inna abi yad'uka babana yana kiranka mun koma gida ya tambaye mu yaya aka yi yau muka dawo cikin gaugawa muka ce mishi wani bawan Allah ne ya taimake mu ya shayar mana da dabbobin mu sai ya ce to na zo na kira ka liyajziyaka ajra ma saqaita lana domin ya biya ka sakamakon abin da ka shayar mana da dabbobinmu da shi ba annabi ya ce man sana alakum ma'rufan fa kafi'u ba to ya zo mu yi mishi mukafa ya zo mu kyautata mishi falamma da'ahu lokacin da annabi Musa ya zakke ma wannan bawan Allah wa qassa alaihi alqasas ya kissanta mishi dukkan labarin abin da ke tafe da shi tun daga abin da ya faru daga gida har fitowansa daga Misra har shigowansa Madayana har shayar da dabbobin ƴaƴan wannan mutumi da yayi annabi Musa ya bashi labari qala sai wannan mutum yace la takaf kar ka ji tsoro na jauta min alqaumi zalimina ai ka tsira daga hannun mutane a azzalumai nan ai ba ƙasar su bane bayi da iko ya biyo ka cikin wannan alƙarya ta madayyana kuma ya zai cutar da kai kwantar da hankalinka falamma kassa alaihi alqasas lokacin da annabi Musa ya kissanta mishi labarinsa da abin da ke tafe da shi qala la takaf sai ya ce wa annabi Musa kar ka ji tsoro kuma ana ka kwantar da hankalinka ka samu natsuwa na jauta min alqawmi zalimin ka tsira daga hannun waɗannan mutane azzalumai ba su da dama akan wannan alƙarya ba ta karkashin mulkin su balle su biyo ka su cutar da kai jama'a muna ji to sai Allah ya ce قالت إحداهما يا sai ɗaya daga cikin 'yan matan nan sai ta ce ya abati ya baba ista a jirhu baba ka ƙodagwantar da shi ba wai a biya shi ladan wansa ya ba baba ka ɗauke shi ma'aikaci a gidanka tun da dai dama ai ba martabar mu bace a ce mu za mu dinga fita muna kiwon dabbobi ko muna zuwa kai su wajen shan ruwa to yanzu ba tun da wannan mutumin yana da amincin da zai iya wannan aiki ista ajirhu ba baka kodagwantar da shi ya zama ma'aikacinka inna kaira manista ajarta kuma mafi alkhairin wanda ya kamata ya zama dan kodago a gunka alqawiyul amin mutumin da ya zama mai karfi mai amana da aminci baba ya ce mata ke yaya kawai daga zuwan bakuwar kina wani alkawiyul amin ta yaya kika gano shi alkawiyu ne ta yaya kika gano shi al'aminu ne ta ce ai cikin sha'anin sa baba akwai abin ban mamaki rijiyar da muke zuwa mu shayar da dabbobin dutsen da ake rufe bakin rijiyar da shi mutum goma suke haɗuwa su jaye dutsen daga bakin rijiyar idan mutum takwas sun iso to ba za su shayar da dabbobinsu ba sai sun jira an samu ƙarin mutum biyu tukunna a kinkimi dutsen a kawar tukunna a fara shayarwa in an gama kuma za a rufe rijiyan sai an samu mutum goma sun kinkimi dutsen amma shi yana shayar mana shi kaɗai ya ɗauko dutsen ya zo rufe rijiyar sannan kuma baba al'amin ne lokacin da na zo na ce kana neman shi ya zo lokacin da zan wuce gaba mai jagoranci sai ce a ba haka ake yi ba ni zan wuce gaba ki ɗauki tsakuwa a hannunki duk inda za a yi kwana sai ki jefa mini dutsen bai kamata ki zauna a gabana ba kun ji ko ustaze <laughs> haka ke <laughs> eh. eh. aminci kenan kar wani ya dauke ka amini ka je ka dinga kwalkwale mishi ganin ya ah, haka ne ya ce ka dan koya musu karatu a ah, an dan shiga islamiya a ah, ka zama alkawiyul amin na daga cikin abin da malamin tafsirin Alƙur'ani suka tattauna karkashin wannan gaban inna khaira manista ajartal qawiyul amin mafi alkhairin wadda za ka yi harkan saye da sayarwa da shi wanda za ka yi harkan aiki da shi lebura wanda za ka ɗauke shi lebura ko ma'aikaci dole ya zama alƙawi ne yana daga cikin duk wanda za a ba shi mata ya zama alƙawi ne zama mun gane ko ya zama yana da kazar-kazar zai iya faɗi shi wajen neman rayuwa kar kawai ya iya ƙur'ani ya iya hadisi ya iya tafsiri kuma babu sana'a jama'a mun gane a ce kuma in an samu matsala irin ta rayuwa za a fara ɗiban kwanukanta ta ana sayarwa ana cin abinci a wannan bai da cikakken kwaliti amma wanda duk yadda abin ya murɗe zai iya koda ɗaukan gatarinsa ne ya ya zo ya ciyar da matarsa to wannan alƙawiyu kenan sannan kuma ya zama al'amin yana da kuma aminci idan aka bashi matar kuma zai iya riƙe ta amana domin ba kowa ya san me amana a wajen zaman aure ba aure zamantakewan auratayya amana ne amana ne duk wanda ya cuci matarsa to cewa ake ya ci amana jama'a mun gane kai ne kadai ko ubanta akwai zaman da za ta yi in ta ga ya ganta sai ta tsargu ba za ta ji daɗi ba jama'a mun fahimta kai kadai ne take iya sakewa da kai hatta akan tsiraicinta ba ubanta namiji ba tsiraicinta uwarta ta mace ma ba za ta yarda da ita akai ba amma kai takan amince maka akai takan zo ta kwanta idon ka biyu ta yi bacci za ka daɓa mata wuka wannan duk ba ta sa za ka zuba mata ruwan batir ba ta tunanin haka za ka ci ba ta tunanin tana baccinta haka mijin zai zo ya kwanta yana bacci matarsa idansa biyu za ta cike shi da makami baya tunanin haka za ta zuba mishi ruwan batir baya to zamantakewan auratayya amana ne duk wanda ya cutar da abokin zamansa wallahi bai gamawa da duniya lafiya yana daga cikin abin da mutane ba su fahimta ba yana daga cikin abin da mutane ba su fahimta ba waɗansu Allah na walakanta su na ƙasƙantar da su ne wallahi akan cutan iyalansu akan cutan iyalansu duk abin da Allah ya sa shi a ƙarƙashinka duk abin da Allah ya sa shi a ƙarƙashinka kai ne kake da dama a kansa ka cutar da wannan to babu cutar wanda Allah ya fi fushi kamar ka cutar da abin da yake ƙarƙashin mallakanka yanzu duk ba ga nan da yara a ƙarƙashin mu ba biredi wannan in ba kai ka ba ma kan ba ina zai je samu to wanda bai da tunani bai bai kawo wannan a cikin lissafi baya daga cikin tunaninsa minti wannan in ba kai ka bashi ba sai dai ya roka to roƙon babu kyau haka ne ko ba haka ba yana daga cikin abin da ake kiyaye ma iyali kai don abu bai dame ka ba yana daga cikin tsarin wadda ya cancanci ya rike iyali a cikin aminci sai wadda yake da tunani akan yadda ake rike iyali ɗabi'ar mata daban da ɗabi'ar ka ɗabi'ar yara daban da ɗabi'ar ka duk lokacin da ka ɗauka ta kai sai abin da ya maka ne shine mai yiwuwa to za ka yi ta cutar da waɗanda suke ƙasanka jama'a mun fahimta yanzu ka dubi mata yana daga cikin abin da Allah ya jarabce su da shi a rayuwa hatta fa irin wannan agwaluba din kai sai ka ga ta yaya zaka iya ci ita kuma zaka iya bata kudin keke na fif tafi asibiti wallahi ta taka da kafa don ta je ta sayi agwaluba to agwaluban nan na naira hamsin zai biya mata bukata in zaka shigo gida sai ka shigo mata da shi jama'a haka ne ko baka bane ita damuwanta ne ka je ka duk wani maternity da kake ganin mata suke zuwa awu ko wani abu da ka samu mai kwakwa ne mai gwaiba ne mai menene suna nan abinda kai in an baka ba da ka iya ci ba su kuma damuwansu ne to kar ka zo ka ajiye ta a ce kai kuma duk ka manta da irin wannan tunda ba damuwanka bane ka dauka su ma ba damuwansu bane a musulunci yadda ake rike iyalai yana daga cikin insha Allah darasin da zamu zo mu yi na goron sallah akan yadda ake rike iyalai a karkashin abin nan hatta zamantakewan cikin gida da ake zaka samu mutum yana zaune da iyalansa a gida sai ka samu shekara guda dindiya cika duk abincin da kaga an yi a gidan abincin da yake so ne shi bai taba damuwa da abin da wani yake so ba abin da shi yake so kawai shi za a ci koya musu ko bai musu ba wannan ba kyautata zamantakewa bane yadda kai zaka ce yau ayi kaza gobe ita ma sai ka tambaye ta me kake so ayi sai ka ɗanɗana ka ji abinda za ta faɗa a yin yadda za ka ci kai ba shi kake so ba kai ma za ka samu abinda kake cewa a cin haka suke haƙuri suke ci ba don ya musu ba wata ran sai a kira wani yaro daga cikin gidan a ce mishi wani yau me kake so a yi in yace ɗan wake sai ka haƙuri a yi ɗan wake gobe sai a kira ɗan wasa ko shekaran ta uku ne a ce mata ce yau me kake so a yi in ta ce dambu sai a yi dambu haka ne Muhammad Arifi da ya zo fassara wannan aya ya ce hatta lemo da za ka sayo a cikin gidanka ba za ka ɗebo abin da kake so bane kowa sai a tambaye shi kai me kake so ne ce fanta wani ce mirinda wani ce coca cola ba kai abin da kake so kawai za ka je ka ɗebo ka kawo musu domin ka san tun da ba kuɗin su bane ba daman su bane dole su sha a'a wannan ba kyautata yanayin zamantakewa bane wannan ba kyautata yanayin zamantakewa bane yana da kyau duk wanda kake tare da shi ka dinga duba jami'in shi yadda kake da abin da kake so yana da abin da yake so yanzu ba gashi ba yarinya sai budurwa babanta yana magana ita ma ta samu dama ta yi magana ta ce ya baba to wani wallahi za ka samu yasan tun da yake da ita bai taba zama su tattauna da ita ba in ka ji ya kira ta zai bata aiki ne in ka ga ya kira ta zai mata faɗa ne haka ne jama'a haka ne ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane haka ne babu ruwansa da me take ciki babu ruwansa da mai take ciki yanzu ka lura yana daga cikin abin da iyaye maza galibi ba su fahimta ba za mu zo mu yi darasin insha Allah za ga mutum yana da yana da yar yar nan yana daga cikin abin da take bukata na darura a rayuwarta a ce tana da fans wadatattu a babin musulunci duk abin da ya mata talwisi a jikin fans ɗinta laifi ne kuskure ne ta mai da shi jikinta ko tsarki ta yi idan ya jika mata wandonta to laifi ne a ka'idar kiyaye matan matuntakanta ta sake ɗaukan jikakken wandon ta sa a jikinta saboda haka mace duk inda take tana bukatar a ce tana da a kalla guda goma sha biyu da take amfani da shi to da ka samu uba ne yana da ya tun shekaran ta goma har yau za a aurar da ita ta yaya take samun skirt bai sani ba yaya take sayan brazilian ta bai sani ba yaya take kaza ba kuma wani kuɗi zai ɗauka na kyauta ya bata ba haka za ka samu wata a kuɗin tafiyanta makaranta ko kuɗin tara take squeezing ta sai a cikin kuɗin da ake bata na hawa abin hawa in za ta tafi makaranta ko kuɗin breakfast inta take haɗawa haka da ita da uwarta to wannan kayi tarbiyya ma yarka dole sai ta yi sata wa mijinta ko da a kuɗin cefane ne iyaye maza duk ba su damu da wannan ba yadda yake dole a kanka ka saya wa matar ka zani dole ne kai ne mai saya ma ka zani yadda yake dole ka saya ma matar ka skat haka dole ne kai ne mai saya mata ba za ku zo ku yi abin ne a babin tarbiyya ga kuɗi ki sayi siket ko ki sayi kaza ba amma akwai abin da ya kamata ka ware na kyauta ko ɗari biyar ka ce mata gashi in kina da abin da za ki saya sai ka ga ta je ta siyo ɗan gazal inda da fodanta da sauransu tun da kai ba tunanin ka bane ka je ka sayo mata wannan abin jama'a haka ne ko ba ka bane to wani matar san ma yaushe ta samu balle esta matarsa ma wallahi bai san yaya take samun siket ɗinta ko brazilian ta ba balle esa to wannan duk zama ne barkatai da rashin tsari zama ne barkatai da rashin tsari saboda haka da kai da uwarta sai ku tsara yadda zaka dinga samar mata da wani allowance na kiyaye rayuwarta da kuma samar makanta irin waɗannan haka ne ko ka dan yi albashinka sai ka cire ɗari biyar ko naira dubu ɗaya sai ka bata ka ce ko akwai abin da zaki saya ita yar ta san me za ta saya sai ga komai na tafiya daidai komai na tafiya daidai Allah ya samu dace Allah ya amfadar da mu da abin da muke karantawa qalat guma ɗaya eh, daga cikin sai ce ya abati ya baba ista ista'jirhu baba ka kodagwantar da wannan mutumin inna khayra man ista'jarta mafi alkhairin wanda ya kamata ya zama ma'aikacinka alqawiyul amin shine zan mai karfi ne sannan mai aminci ma'ana yana da kazar-kazar sannan kuma yana da amana zai iya tsare amanar dabbobi da da a bashi yana da yana da amana da zai iya tsare dukiyar da aka bashi ba tare da ya cuce ka ba Allah ya sa mu dace yan uwa mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kai na na ce malai ibrahim